ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير yayin da ya isa ruwan Madiyana wanda suke shayarwa a cikinsa sai ya ga tarin jama'a suna shayar da dabbobinsu ya samu wasu mata guda biyu a gefe sun tare tumakinsu daga shan ruwan har sai mutane sun gama shayarwa sai annabi Musa ya ce musu me yasa ba kwa shayarwa tare da mutane sai suka ce masa al'adar mu muna zuwa amma ba ma shayarwa har sai in makiyaya sun gama shayarwa sun tafi saboda tsoron cakuduwa da su kuma babanmu tsoho ne ya girma ba zai iya shayarwa ba wannan shi ya tilasta mana mu shayar da tumakinmu